babba ne babba ne da ba zai ma iya fara gaya muku abubuwan da ya samu a rayuwarsa ba amma abu guda biyu da na tabbatar da cewa wai ya zama mai jazaman shine professor da ya samu ya samu professor na farko guda daya a science and technology ya zo kuma ya samu guda biyu a culture da mascom ya rage kuma ya zama professor a guda biyu yanzu dai a takace vice chancellor ne na open university nigeria kun gani portfolio din shi ya yi yawa ya yi yawa ya yi yawa da inda fara karanto muku shi ba za mu bar wannan shiri namu na tauraron zamani kar in ishe ku da surutu ku taya ni shigo da professor ranka daɗe tare da naka shugaban sarauta aka maka to ka kuma san ni dan sarautar ne ba <laughs> ya gida ya kowa da kowa sa alhamdulillah mun gode don wannan shiri namu mai suna tauraron zamani to ga wannan shirin da ya gashi yanzu Allah ya kawo mu ba mu taba ganin shi ba amma kuma da eh, kawai za a fara ganin nashi okay a gurguje sa eh, portfolio ɗinka ya yawa ya yawa ya yawa da na ma ƙasa karanta duka su ake nan kai achieving abubuwa da yawa a rayuwa menene zaka ce kai me wani abin nan da yasa kai bambanci da sauran mutanen ai kowane dan adam da ka gani hmm. akwai baiwar da Allah ya masa kuma kowane dan adam da ka gani yana da wani abu da ya bambanta shi da shauran jama'a hmm. saboda haka ba za ka ɗauko kanka ka matsayi ka ce kai ka riga ka daukaka kanka ba ko kuma ɗaukaka da Allah ya maka ita a tafi kowa ba Allah ya ɗaukaka ka kuma ya ɗaukaka kowa da kowa saboda haka ala kulli halin a matsayin mu na musulmai mu abin da muke cewa alhamdulillah bisa duk wata daukaka da Allah ubangiji ya riga ya maka mm, ko kaka ya Allah ya riga ya dauke ka dan adam da yake bai ka dabba ba bai ka dutse ba bai ka bishiya ba yayi ka dan adam kuma ya baka martabar cewa kai dan adam ne to wannan martabar ma kadai ta isa godiya ga Allah mm. okay um, ya kake hada aikinka na professor da kuma iyalanka kana ba su lokacin da ya kamata ka ba su to allah subhanahu wata'ala ya ya bani iyali hmm. masu fahimta alhamdulillah mata ta kwaya ɗaya ce hmm. kuma ba ni da niyyar karawa kuma shekarar mu talatin tare to wannan baiwar allah ita ce take jajircewa take haƙurcewa take ba ni dama na in haɗa wannan abin da kace iyali da aikin da kuma aiki hmm. saboda irin aikin da nake yi aiki ne wanda yake ni kaɗai nake yi ba tare da wani ba gaskiya rubutu ne gaskiya da kuma tafiye-tafiye hmm. to wannan rubutun da tafiye-tafiyen ana buƙatar uwar gida mai haƙuri da jajircewa saboda wani lokaci za a tafi a sati guda wani lokaci sai a yi wata uku akwai lokacin da na wata uku a university of warsaw a poland akwai lokacin da na yi sati shida a milan italy kenan akwai lokacin da na yi shekara guda a california to duk irin wannan abin yana buƙatar mace mai jajircewa mai haƙuri mm. kuma duk tafiye-tafiye nan ba ta nake ba a gida take zan je in gama yawace yawace na an dawo in same ta wannan gidan gidanka ne in ka gani kujeran da aka baka ma kujeran sarauta aka baka a gwarai kan gashi an hada wani dan abubuwa na bula <laughs> muna so ka zauna ka ji daɗin ka kai kaman nan fa gidan falon ka kake ba yanzu akwai masu rawan ƙoroso musamman saboda kai maka kawo maka su muna so su dan cashe maka su dan baka nishaɗi sai iya ƙoro kuwa kwa? ai za ka gani ai ba yan karo bane ku rangada mana bukari inda koroso ne sai Kano sai Kano ranka daɗe tare da naka sun iya hmm? sun iya labasa saboda idan maki zan bayar eh. wadakila in ba su ko hudu ko biyar ranka daɗe fa na tuna ba culture kana son shi banda hmm. technology banda education matuka rayuwar ma kani da da kana son shi sosai sosai hmm. don na kan kan ina ke ta rarrabe su kaɗan kaɗan me yasa ka bar wa'annan arkan ka koma zancen makaranta ɗari bisa ɗari ai kalcha wai hmm. ai dama abin da nake nazari kenan akai kusan gaba ɗayan nazarce-nazarce na akan kalca ne communication da kuma culture abin da nake shi ake kira ethnomythology ka gane i am an ethnomythologist wanda ake nazarin yadda al'ummatai suke kada suke yin kiɗa suke fitar da kiɗan su da shauransu saboda ko da synthesizer kake yi ko da kuma eh, acoustic instrument kake yi eh. kai ko a capella ma kake yi baka da wai kayan kiɗa kana yin waƙa ne haka aikin nazarin mu ne mu gani saboda muna muna nazarin abin da ake cewa world music wato kaɗe-kaɗe daga mutane al'ummatai na duniya daban-daban <laughs> wanda kamar misali ne na fi so na mali ne mm. ali ture eh. da ke blues guitarist ne to na fara duk nazarce-nazarce na da kan ilimi wato abin da ake cewa ilimin kimiyya yadda ake koya mutane dabarun koyar da kimiyya a sakandare wannan shine abin da na yi karatu na akai har na zama profesa a 1997 da na gama na ce to ai idan mutum ya zama profesa kamar ya kure ya kai inda zai kai makura alhamdulillah allah na gode maka sai na ce to bara in jingine bara kuma in shiga wani abin da ke ni sha'awar ta ce ta kaina ta sona ba wai digiri nake nema ba ba wani wata ɗaukaka nake nema ba ba wani matsayi nake nema ba a'a kawai abin da ni nake sha'awa ne to na fara da dama can kiɗa yana cikin abin da nake da sha'awa aka kiɗa zuwa fina-finai zuwa rubuce-rubuce sai da na shekara wajen kusan zan ce goma sha wani abu na nazari kuma Allah cikin ikonsa sai ya zamanto cewa irin wannan nazarin da nake shi duniya take so saboda sai da na je eh, tararraki tararraki na gabatar da ire-iren wannan abu wajen kusan hamsin duniya suna buƙatar su san mai hausawa suke yi a game da kiɗa mai hausawa suke yi game da fina-finai mai hausawa suke game da rubuce-rubuce to duk ire-iren wannan abubuwan ba wanda yake wannan nazarin a lokacin sai ni to bayan na yi da yawa sai jami'ar bayar ta ga cewa kamata ya yi a sake bani wani professorship din. a wannan fannin da ake cewa cultural communication media and cultural communication kuma dama ina koyar da mass communication a mass communication koyarwa to shi sa sai na tashi da professorship guda biyu guda biyu na gani eh amma albashi daya kana da tunanin shigan siyasa ni hmm. dan me Allah ya riga ya min duk baiwar da nake bukata me kuma zai kai ni in ga shiga in cikin masifa <laughs> duk abin da nake nema a rayuwa Allah ya bani yanzu kawai abin da nake jira gafarar ubangiji ranka ne eh to kuma me zai kai ne shiga cikin kaina cikin masifa da bala'i ranka ba a babu ba irin mu ne za mu yi siyasa ba wanda za su yi siyasa tasu sai mu ci Allah ya ba su nasara amma mu ba a yanko mu don mu yi siyasa ba an yanko mu ne don mu zauna mu ta nazari a yi ta yi kwarai ita cewa ai ai din nan sai an diga mata su ko ai ti din nan sai an an ja ta lagi yawa to wannan shine muka yi kuma alhamdulillah ana samun abinci da za a ci da shi mm. to muka kake bukata haka kai ka je ka janyo kanka eh, masifa to da wasan ka shiga siyasa da harkan culture azun wasan kwaikwayo harkan film kide-kide da kuma professor harkan takardu harkan rubuce-rubuce wanne ne ka fi so duk gaba ɗayan su a kowanne ka fi so a babu duk gaba ɗayan so ai kowanne akwai sha'awar da yake baka ai kamar abinci ne mm. ka ce wannan abincin kai ka fi son wannan abincin eh. amma in aka bibiya ka ba wannan abincin ka fi so ba kowane abincin da kake so yana baka abin da kake bukata hmm. to idan ka ce za ka yi wannan rubutu karatu shi ne ya fi damuna shi na fi so saboda yadda mutane suke rubutu a da al'ummatan da nake nazari a kai eh. ana cewa ba su da abin da ake cewa reading culture ba sa karatu ba sa kaza amma sai Allah ya kai mu wani zamani da yake ba na jin akasarin duk binciken akan hausawa ne ba na jin akwai kabila a najeriya da ta fi hausawa hmm. karatu da rubutu a yanzu hmm. babu bambancin shine su karatu da rubutun da suke yi da su suke da hausa suke ba da turanci ba to saboda mutane ba san sanar da turanci ba sai ganin kamar ba sa karatun to wannan ne gaskiya ni ya fi bani sha'awa sannan sai eh, eh, cultural abin da ake cewa cultural preservation abin da zai adana abubuwan da muka da shi na culture wannan ya riga ya sa har mun kafa wata website amma ya mutu website da ake kira foundation for house of performing arts a foundation for house of performing arts wato wata matattara ne na tattaro abubuwa wanda suke sun shafi al'adunmu na gargajiya ta game da suka bangari entertainment da kuma muka lura cewa akwai wani bangare na al'adun namu da aka manta da shi kamar zane haka eh, shi ake cewa graphic design nan to shine muka samu wayansu muka iyayantar da su wato mentoring muke iyayantar da su akan yadda za su bunƙasa design din kuma muka fito da abin da ake cewa radical transposition misali design zane da aka yi a cikin hula da muka ce ka cire shi daga cikin hular ka sa shi a cikin riga zane da ake yi irin wannan na eh, kumta eh. na aiki na riga ka cire shi daga jikin riga ka dora shi a jikin bango to zanen da ake yi a jikin bango na na kawata gidaje mm. ka cire shi ka sa shi a jikin riga ka ga bambancin eh, a ga bambanci to mun yi haka ah, abin nan a da karkashin british council sun dan taimaka a riga kuma a yanzu haka akwai wani makaranta da ake kira ah, gabari school of geometry and uh, graphic design a cikin garin kano ranka dai an yanzu muna tare da kai zan dakatar da kai daga nan wurin amma kafin mu tafi ya kamata a ce na baka abu kasha wannan abun ka gan shi nan mene ne ka kwanta da hankalin ka mota kofi ne ko ka kola ne a me a ciki ina ji eh kai sha gani na to ai coca kola ne na sani ko ka zuba tsumi da tanadi a ciki <laughs> bari mu je kasuwa mu dawo <laughs> kai daɗe tare da naka ya ka gansu yanzu sun yi daidai a ai fa daidai sai Allah <laughs> ka gane in daidai kake nema amma dai za a iya cewa to yanzu za a iya kai su zuwa shida daga hudu shida daga goma <laughs> an kara musu maki biyu mun gode mun gode zan kara shigo da ku don ku raka ko na waje ranka daɗe a rayuwa menene wannan abun guda ɗaya da ka gani baka ci nasara a kansa ba nake nema gafarar ubangiji ya rage maka shikenan saboda duk abin da nake nema Allah ya bani alhamdulillah alhamdulillah saboda haka gafarar ubangiji kawai nake nema bisa kurakuran da nayi saboda dan adam ne ni amma ni ai yanzu ka adopting ina ne yaron ka yaron ka na farko yanzu na'am ka adopting ina ne yaron ka na farko duk gaba ɗayan su na yara na ne <laughs> gaba ɗaya duka adopting din su ne gaba ɗaya ka okay yanzu a misalin an baka shugaban kasa menene wannan abin guda ɗaya da ka gani ba a riga an yi a Najeriya ba kana so ka shiga wannan kujerar nan ka canja shi. ni shugaban kasa? A misalin an baka shugaban eh, kasa. Ai ba zan karɓa ba ma. Menene? Ko a misalin ne ma ko a mafarki ne. A mafarki. A dauka a mafarki aka ce an bani shugaban kasa to eh. ni ma a mafarkin ba zan karɓa ba. To menene wannan abin guda ɗaya cewa wai kake gani ba a canja ba za ka so ka canja. ai aka maka Allah ba ma taba wannan tunanin ba saboda ni rayuwata shine yadda zan rayu yau gobe kuma in ci gaba da rayuwata je ban ci gaba da rayuwata saboda haka in taka nan in taka nan in taka nan to idan ka ce za ka yi aika makana neman wato mai za cewa magic wand wanda za ka karkada shi in ka mm-hmm. karkada shi ka ce komi komi ya eh, canja ba za ta yi ba wannan gyara irin wannan abubuwan sai ubangiji shi ya halice mu kuma shi ya bamu damar yin komai kawai dai karfafa imani in akwai wani abu da zan faɗa zan tambaya ina son mutane samu shi ne su karfafa imanin su mm. ko menene addinin su su karfafa imanin su saboda suna da imani komai ma zai kyau idan dai da imani kake to wannan rashawa cin hanci magudi sama da faɗi kwanta shiru rubuta ciki ka samu raba duk ba za a yi ba don rashin imani na ya kawo wannan so idan akwai wani abu kwaya daya da zan iya cewa ina wani mutanen najeriya fata shine allah ubangiji ya kara mana imani mu ci gaba da rike amana da aka bamu ko kai mai gida ne kaga amana aka baka na iyalinka mm, ko makiyayi ne kai kana da tare da dabbobinka amana aka baka na wannan dabbobin to idan baka da wannan imanin to haka zaka ci gaba da yin rayuwarka wacce take ta saba yadda rayuwa take na dan adam Allahu akbar wa'yansu Allah ya taimaka musu ya ba su duniya gaba wato la'ira iri sai rage ni ne bari mu je kasuwa mu dawo ran kai daɗe tare da naka ga ka ka zo da kujera na girma saboda ni kaɗai nake zama wannan kujeran saboda ka ce ka adoptin ina na koma yaro gare ka na ce a'a dole baka girman nan dole ka zauna a wannan kujerar to alhamdulillah na gode kwarai Allah ya maka albarka amma baka ji wani zafi bane a kujerar ka ji zafi ba a wannan kujerar eh. ya za ka ji zafi kujerar girma ai sai dai dumi <laughs> wannan kujerar shi da muke kiran kujerar me zafi ba saboda komai ba saboda akwai tambayoyin da muke ma mutane da suke da yawa da suka zo nan gurin suke rikicewa babu damuwa an sha min tambayoyi fiye da shekara wajen arba'in ana min tambayoyi ina ba da amsa kuma shi daɗinta shine in na san amsa sun ce na sani in ban sani ban ce ban sani ba amma kafin je wannan ina son yadda ka yan ƙorosuwan nan yadda ka ce kaza ka ce kaza ni ma na gamsu da wani abubuwa akwai wanda suke rawa a cikin su zan shigo da su ka kara kallon su ka gan ko shin sun yi daidai ko ba su yi daidai ba to shi ke yan su rawa mata ku shigo dakata a wurin nan ranka da bari in je straight to outset mm. wannan outset din an ce wanda primary wanda primary school ne na farko aka fara ginawa a nigeria a arewacin nigeria a arewacin Najeriya LEA primary school dutse jigawa jigawa fa kace college ina karanto maka duka wannan din ne sai ka zaba ai to in zaba wai eh, ai to LEA primary school dutse jigawa to college of legal studies Miss Iu e Bauchi State, to. Bishop Kruda Holy Trinity School, Lokoja Kogi State, Government commercial primary school taraba state to talakojan za ta fi kusa ni ban zo ban yadda ba shi ma wanne ne to talakoja wacce kace wacce gamman <laughs> talakoja eh amma ma ban yadda ba bishop crowder holy trinity school eh kogi state ita ce tafi kusa da cewa dan anan tura suka fara sansani yi hmm. lokacin ita ce capital din northern nigeria a eh, lokacin yauwa to amma ba a faɗi ba a hada da kamata ya ce tambayar an hada ta da shekaru amma dai wannan ne ka dauka kenan wannan dai na dauka to bari mu aje shi ba san ba san ko ka ci ba ko baka ci ba bari yin maka tambaya na biyu tambaya na biyu yaushe Kano Emirates aka kiraro shi 1805 1608 1804 1806 mafi kusan shine 1805 din 1805 mm, lokacin da aka yi jihadi kaci wannan na farkon da yanzu yana nan a hange a hange amma na biyun kaci bari mu na karshen eh, yaushe aka kiraro garin Bauchi 1978 1970 1967 1976 wai garin bauchi eh. aka kirkiro shi aka yi cewa nan daula ce mutane za wannan garin bauchi ne a ah, to ha Allahu alam ba sani ba saboda duk shekarun da ka bayar ba su yi daidai 1980 ai duk 70s din da ka faɗa ni dai a ya sani na ba za ka ce wai garin bauchi a lokacin aka yi shi ba don tsohon gari ne eh, eh tsohon gari ne tun jihadi yana nan gurin to yanzu amma a nan baka sani ba kenan a ah, ban sani ba mana inda yadda dai ka tsara ku abin nan ban sani ba <laughs> to anan abin da aka rubuta an san 1976 yanzu a misali ka ci guda biyu kuma duk wanda ya ci guda biyu tamkar yake kamar ya ci abin guda ɗayan dai a ange take baka ci ba dan baka sani ba guda biyu kuma ka ci na farkon ka ci na biyu yanzu duk wanda ya ci wannan yana da kyautar da zamu bashi kuma kyautar takardu ne eh. a nan kuma dole ka ɗauki guda ɗaya a ciki to na ɗauka mm, sai ka miƙa in buɗe miƙawa ni to tana maka <laughs> to an ce ka ci riga za maka riga complete riga mai rangane ɗayan kyau daga kamfanin grace stitches wani fashion designer ce a garin abuja za ta zo ta gwada ka ta maka kaya mai rangane ɗayan kyau abin da ka ci kenan a gyatsan guda biyu na ka ci me za ka fara game ga wannan sakamakon wannan sakamakon cin da na yi eh. to alhamdulillah na gode amma sai ta gwada ni ce ko eh za ta gwada ka san saboda dan gujilli ne <laughs> sai an dan gwada ni kar a je a samu wata katotuwa zo da dinga jan kasa to ranka ya dade banda professor banda harkan acting menene kake tunanin zaka so da ka yi da baka yi ba nan gaba wai eh, a a ce okay banda wannan abubuwan da kake yanzu mm. da na son yi wannan abin da zan iya yin wani abu daban eh, me wannan fu akwai su da yawa na farko babu abin da nake sha illa a ce na mallake yadda ake kada gita oh ya wow jimi hendrix bruce springsteen uh, ali farkature duk waɗannan suna da cikin mutanen da nake ganin daukakar su a ce zan iya samu ina ma da gitar na sayi ta a germany wata rana hayyar tana nan aje lokacin ne da zan samu in je a koya min da na dan iya to amma lokacin da samu je in koya ne shine ban samu ba so in akwai wani abu da nake son in koya dai a na je na hululu wato na rayuwa yau eh. kaza da sauransu wannan ne sannan kuma abin da zai dada inganta min addini na ba abin da nake so ilashe na iya larabci saboda larabcin nan zai sa in dada fahimtar qur'ani in dada karanta shi ba tare da karkarwa ba ba tare da komai ba saboda haka a nishadi na dan adam gaskiya gita nake son koya kuma rayuwa ta dan adam qur'ani a larabci nake son iya ranka daɗe tare da naka duk wanda ya zo wannan kujera eh. duk wanda ya zo wannan filin namu mai suna tauraron zamani girma ne muka baka yau inda wani aka ne wannan abin ai kamata a tsaye ne ma ya mun ba mutum kyauta muke bashi kamar award ne amma ka zauna karka damu insha Allahu naka saboda girman ka shine ya ce ni in tsunguna in mika maka wannan eh. mun baka ne menene zaka faɗa game ga wannan alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah don samu wannan ɗaukaka gaskiya na ji daɗin ta kwarai da gaske saboda wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka karrama ni aka ɗaukaka ni duniya ta gani saboda abubuwan da Allah ya bamu basira muka yi saboda haka ba abin da za mu ce sai mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah na gode kwarai alhamdulillah alhamdulillah ai yau gashi nan kyautar kasa ka zauna ka natsu yau fa ba a natsa nake fa ba fa wahalar da zaka yi yau kuma zan dada shigo maka ne da yan koroso mazan ka san da da matan ne suke karka mu ne ma fa niga ne homeboy ne <laughs> ka gane eh, ka san da eh. matan ne suke wani ruguguwan nan zan dada shigo maka da mazan amma kafin shigo da su bari in gya ma yan kallo cewa wai wannan shirin tauraron zamani kenan kun ga yadda muke yin shi yau mun kawo yau na samu uba yau daga sunana kuma na dada sunana daga uzi usman na dada professor sunan professor a sunana saboda ya adopting ina alhamdulillah kar ku manta shirin taurarin zamani ne ine nan naku uzi usman ku dinga bibiyan mu a duk wani social media facebook instagram da twitter wato taurarin zamani allah ubangiji ya nuna mana sati mai zuwa yan koroso maza ku shigo